الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا وهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أمالا يا أنبتشوة أنن آيوي har ila yau a ƙarƙashin wato abin da ya gabata na baya na cewa saban Allah maɗaukakin sarki yana gadar ma da mutum wato abokan gaba ya zama sun yi tasiri a kansa kamar shekan da rundunarsa ko shi yasa ya sake ta waɗannan ayoyi ƙarƙashin wannan babu ke cewa allah maɗaukakin sarki yana cewa dukkan wanda ya makantar da idansa ya ɗauke ganinsa daga ambatan rahman shine allah maɗaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya ce sakamakonsa shine ko hukubarsa nuqayyid lahu shaytanan za mu ya mushi wani shaytani fa huwa lahu zai zama wato abokin tafiyarsa da bai rabuwa da shi har abada ana duk wanda ya bar biyayyar Allah to Allah zai ya mushi wani shaytan da zai kasance tare da shi haka na Allah yake su shaidanin nan wa inna hum la yasuddunahum anis sabil suna wato katange su daga bin tafarki na daidai wa yahsabuna sai su dinga tsammanin cewa annahum muhtaduna cewa su akan shari'a suke alhalin akan fata suke hatta idza ja'ana har sai lokacin da suka zo mana ma'ana suka tsaya gaban Allah madaukakin sarki da shi ne saban da kuma wannan shaitanin da aka rataya shi da shi da ma mala'ikan da zai kawo shi gaban Allah maɗaukakin sarki shi yasa wata ƙira'ar hatta idza ja'ana har idan suka zo mana su biyu ɗin. ala a lokacin ne shi wannan mai saɓan. Allah zai dinga cewa ya laita kai cuna baini wa bainaka bu'dal mashriqain abin da ke tsakanina da kai ma'ana ya fi tsakanin wato mahudar rana da mafaɗarta ma'ana ka nisanta daga gare ni kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratu qaf ah, qala qarinuhu ah, haza ma ladayya da alkiya fi jahannama kullu kafarin anid anna indil khairi mu'tadin murid har inda yake cewa wa qala qarinuhu rabbana ma afghaytuhu walakin kana fi dalalin mubin fi dalalin ba'id kada sai Allah ya ce musu za ta tattinu ladayya babu husuma a gaban Allah da shi wannan mai safan da shi wannan shedanin da yake tare da shi dukkansu ma'ana wuta za a kai su Allah ya tsare to shi ne ya ce fa biksal karin tun da irin wannan wato aboki alkarin shi ne abokin da bai rabuwa da mutum walan kuma yawma cewa yau din nan ba abin da zai amfane ku na abin da kuka aikata saboda mai izzalamtu domin kuwa cewa ku kun zalunci kawunan kun fil azabi na, dan haka za ku yi tarayya cikin azaba ne da ku da waɗanda kuka biye musu kuka musu biyayya to mala yace fa akhbara subhanahu dan haka Allah wanda ya tsarkaka ya bada labari anna man asha an duk wanda wato ya ɗauke kansa ya rufe ganinsa daga ambatan Allah azzikir anan ya ce wa huwa kitabu shi ne littafinsa allazi anzalahu ala rasulihi wanda ya saukar ma da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da haka wa man ya'shu an zikri rahman ay wa man ya'shu an alquran wanda ya ki ambatan Allah da wannan alqur'ani din fa a'rada anhu ya dauke kansa daga alƙur'ani wa amiya anhu ya toshe idansa bai kallon abin da alƙur'ani ya zo da shi na hujjoji da kuma umarni da aiki wa ashad basiratuhu an fahmihi kuma wato tunaninsa ya ɗauke ya makance daga fahimta alƙur'ani wa tadabburihi da kuma bibiya da ƙoƙarin fahimtar abin da alƙur'ani ya zo da shi wa ma'rifati muradillahi minhu da kuma sanin abin da Allah yake nufi da shi a littafin nan duk wanda ya bar wannan Allah ya ce Allahu lahu shaytana Allah zai haɗa shi da wani shaytani wannan zai zama uqubatan lahu Kamar wannan shine sakamakon ƙaurace ma Ya yasa ba a so mutum ya bar alqur'ani ko karantawa ko bitansa ko sa shi a cikin aiki wannan duk yana cikin wato gabatar da kai ga alƙur'ani amma mutum ya ɗauke kanshi daga alƙur'ani babu karantawa babu bibiyansa babu ƙoƙarin fahimtarsa to wannan yana cikin babban hatsari kuma da hasara shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata ayar wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya dauke kanshi daga ambatona to wannan yana cikin rayuwa ta kunci fa inna lahu ma'ishatan banka ma'ana a duniyar nan sai yayi rayuwa wacce take mafi kunci rayuwa domin zai shiga cikin damuwoyi shine yace to anan kuma Allah yace duk wanda ya dauke kansa kuma har ila yau za a ya mishi wani shekan wannan zai zama ukuba ne saboda dauke kanshi da yi daga ambatan Allah daga littafin Allah fa huwa shi ne zai zama abokinsa wanda annabi la yufariqu wanda ba zai taɓa rabuwa da shi ba fil ikamati wala fil ko yana zaune ko yana cikin halin tafiya wa maulahu kuma ne zai zama mai jibintan al'amuransa wa ashiruhu ne zai zama danginsa annabi huwa bi'sal maula wa bi'sal ashir turda irin wannan mai jibinta kuma turda irin wannan dangi a ce yau mutum yayi dangi da shedan wannan babban hasara duk mutumin da ya bar ambatan Allah ya bar littafin Allah wanda ya ɗauki hanyar bata da kuma halaka kamar yadda wani mai waka yake cewa rabi'ai libani ya ummin ta kasa ma bi as'ama dajin au gudana ta cewa wato kamar wanda suka sha nono ne guda ɗaya na uwa ɗaya kuma suka yi rantsuwa cikin duhun dare akan cewa su ba za su taɓa rabuwa da juna ba to haka wannan zai zama da shekanin yasa duk wanda ya bar ambatan Allah ba za ka same shi cikin wato rayuwa wacce take mai kyau ba ba za ka samu tsarin shi cikin tsari mai kyau ba haka samu bayi da tsari mai kyau haka samu rayuwar shi ba ta cikin daidai saboda ne saboda ya bar haske da Allah madaukakin sarki ya saukar Na ce ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina haske ne wanda yake mai bayyananne akan Allah ya ce shi waraka ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin to waye in banda hasara ko hasararrewa zai bar wannan littafin shiriya ne kuma jin kai ne rahama ne musamman ga muminai Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shari'a ne kuma waraka ne ga waɗanda suke mu'minai da haka alqur'ani shine babban tafarkin tsira kada kuma akbara sannan sai Allah ya bada labari anna shaytana cewa shi wannan shaytanin ya sundu qarinahu zai dinga katange abokin nasa wa waliyahu haka nan kuma abokin tafiyarsa an sabilihi zai katange shi daga tafarkin Allah almusilu ilaihi domin tafarkin nan shi zai kai shi zuwa ga Allah wa ila jannatihi zai kai shi zuwa ga aljanna sai katange masa sai ya hana shi wannan alkhairin gaba daya to abin ta kai shi shine wa ya sabu hadha wannan wanda yake fatacce din Allah ya tsare mu sai ya dinga tsammanin wato annahu ala tariqi hudan sai ga kaman akan daidai yake saboda Allah ya toshe zuciya so yana wani aiki na saban Allah ko ya bar alkur'ani ya shagaltu da wani abu zai dinga ganin hakan shine nutsuwarsa da jin dadin saboda zuciya ta riga ta toshe bai ganin abin da yake daidai hatta idza ja al ni yawm al-qiyamah har sai lokacin da wannan abokai suka zo ranar tashin al-qiyama su biyu yaqulu ahaduhuma lil akhar ɗayansu zai dinga ma'ana sukan ɗayansu domin haka ne Allah ya faɗa al'afin da'u yau ma'idin ba'abuhun ne ba'adin adu illar mustaqim to duk wasu abokanai ko masu ƙaunar juna ranar tashin alkiyama adu za su koma su zama makiyan juna illal mustaqina sai dai masu tsoron Allah wanda suka yi soyayya dan Allah suka haɗu domin Allah suka rabu domin Allah to waɗannan su ne waɗanda za su dinga son junansu za su dinga runguman junansu suna son junansu suna ƙaunar junansu ranar tashin alkiyama amma duk wanda ba su ba ranar tashin alkiyama tsinuwa ne a tsakaninsu la ce da istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين na لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا to haka za su dinga zagin junansu. kamar yadda Allah yake sun mai yawan kiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa ba a ba'd za su dinga la'antar junan su qalat ulahum li ukhrahum rabbana haula'i adalluna yin azaban dhi'fan minan nar qala li kullin dhi'fun walakin la ta'lamun haka za su ta zagin junansu da sukan junan har tsakaninsu da shaiɗan din ma wanda shine babban jagoransu. ko Allah maɗaukakin sarki a bayyana cikin littafinsa cewa lokacin da wato Allah zai yanke hukunci gaba ɗaya suna cikin wuta wa ƙara shaitanu don ma kuri al'amur inna Allah wa'adakum wa'adan haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa mata na liya alaikum min sultan illa an fasta fastajabtum sai ce fala talumuni sai ce kan ku zarge ni wa lumu an anfusakum shi ba da samu biyayya suna ganin wannan hanya ita ce ta daidai to za su saba mishi za a yi ta suka za a yi ta batanci da tsinuwa wanda wannan ba zai haifar da komai ba sai karin bakin ciki dan ba zai fitar da su daga azabar da suke ciki ba ba zai fitar da su daga azabar ba shi yasa a ƙarshe zai su dinga tsine ma waɗannan su ce Allah ya musu babba azaba qalu rabbana إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من الأذى والعنهم لعنا كبيرا أي ثم بدأت يشروبا لا تشي إنا كل فيها دمود كود منا شكي إن الله قد حكم بين العباد saboda haka mutum ya nemi waɗanda suke na ƙwarai wanda za su sashi a tafarki na ƙwarai duk mutumin da za ka bi shi kaga cewa babu Allah a cikin tafiyar za to ka rabu da shi komi ƙaunarka da shi kaga cewa zai raba ka da Allah zai raka raba ka da ambatan Allah to wannan ba abokin tafiya ba domin kuwa yana so ya katange ka ne daga rahamar Allah to shine malam yake yake bayanin ayoyin da Allah ya faɗa cewa ranar tashin alkiyama ɗayan zai ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain ina ma da a ce nisan da yake tsakani na da kai ya kai tsakanin gabas da yamma ma'ana saboda fushin da yake yana gani ya kai shi zuwa ga halaka fa bi'sal qarinu kunta lifid duniya yace kai kai ne mafi wato lalacewan abokin da ya kasance da ni a duniya abdulal kari zai dinga cewa ka batar da ni anil guda daga shari'a ba'da ijja'an bayan shari'a ta zo min wa sadattani anil haqqi kuma ka katange ni daga gaskiya wa agwaitani kuma ka batar da ni hatta halattu har na halaka wa bi qarinu anta liya yau kuma tir da kai a yau kana tare da ni to Allah ya tsare mu daga irin wannan abota duk abotar da zata kai mutum zuwa ga halaka wannan abotar babu alkhairi a cikinta komi daɗinta a cikin rayuwar duniya wasu za ka ga suna ganin kamar jin daɗi ne za su samu wani abu na nishaɗi na na morewa a yi shi a rayuwar duniya ana gani ita ce abotar to abota ta Allah ita ce abota ta gaskiya shine waɗanda za su haɗu domin Allah kuma su rabu domin Allah kuma suna daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin wato shiga inuwar al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci mutane bakwai yace wa rajulani da wasu mutane su biyu wanda tahabba billahi wanda suka kaunaci juna domin Allah ijtama'a alaihi wa taraka fihi domin Allah suka haɗu kuma saboda Allah suka rabu ba don wani abu mana yin ta ɗauki mummune suka haɗu da junansu daga waje daban-daban suna ƙaunar juna mana wanda ya shigo masallaci yanzu duk gidajenmu ba ɗaya ba ne amma me ya kama cikin masallacin na Allah mana an haɗu ne domin Allah kuma an tashi an tashi ne akan ambatan Allah to wannan ita ce abota ta gaskiya amma kan wanda za su haɗu a gidan caca ko gidan giya wannan abota ba ce ta alkhairi barna ce da kuma halaka shi yasa tun a duniya ma zaka samu suna fada da juna ba inda za a shigo masallaci a karanta ayoyin Allah a tashi cikin fada ba zai yi ba saboda nutsuwa ne da kuma rahama kuma haduwa ce da aka yi ta domin Allah ka duba sabon manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana ba gidansu ɗaya ba garinsu ma ba ɗaya ba ka duba almuhajiruna da al'ansa yadda suka ƙaunaci junansu kai ka ce tun asali sun san junansu to amma ba komai ya haɗa su ba akan Allah ta. ya sa sai su je jihadi ga muhajir ga ansari suna cikin layi ɗaya a jihadi haka nan za su je masallaci ga su dukansu ɗaya inda malmukai nuna ikhwa shi ni na ƴan uwan juna ne wannan ƴan uwantakar uwantaka ce mai amfani mai alkhairi irin ta ake nema walamma kanan musabu إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسمية أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب ما لك cewa kasantuwar duk mutumin da wata musiba ta same shi to idan ya samu mai irin wannan musibar tashi to sai ya dinga samun sanyi saboda zai ga gawa na ma irin abu kaza ya same shi ko da yana jin zafi zai ce to bari ya yi haƙuri tun daga wani ma da irin jarabawarsa to sai Allah madaukakin sarki ya ce su waɗannan babu wannan babu wannan babu wannan saukin da za su samu domin wannan ba zai samu a cikin su ba wa annal qarina la yajidu rahatan wala adna farahin bi azabi qarinihi ma'a mana ba zai taba samun farin ciki da jin dadi ba ko da a ce ɗayan yana cikin azaba ya ce to ai bi tare muke da ai yana cikin wato asalin takaici ne dan zai dinga cewa a ƙara mishi azaba yace wa in kana al fi dunya idha ammat sarat maslahatan kama qalat al-khamsati afiha sadr yace duk da yake musiba a cikin duniya idan ta ta zama mai ganganewa ce yanzu misali idan kai rashi aka ma rashi sai ka hadu da wani a makabarta abokinka ne shi ma an mushi rashi sai kuma juna jajiya ko sai ga kowa abin da ya same ni ya same shi sai ku je wani sauki sai ka ce a to tunda ni na rasa a shi ni da na rasa shi uwa ya rasa da rashin da da rashin uwa wanne ya fi zafi rashin uwa ya fi zafi saboda haka idan kai ka rasa da sai ka ga wani aminin ka uwar shi ya rasa to sai ka ji naka din yanzu ya sauka kuma duk da yake cewa abu ɗaya kuka yi tarayya a cikin mutuwa ce to amma su kafirai babu wannan samun sauki wannan abin baya cikin su idan suka haɗu da kuma masu samu kamar yadda wata daga cikin wato sahabbai ita ce tamazurul kansa mace ce wacce take ta yi tsawon rayuwa ta aihu a jahiliya tana da 'ya'ya kuma 'ya'yan suka musulunta ta zo ita ma ta musulunta daga baya ta taɓa rasa wani ɗan uwanta wanda ake kiran shi sakar ta yi mishi mai yawa na wato asalin jinjinawa da kuma yin takaici da yawan tunaninsa bayan ya mutu saboda yadda take tare da shi ɗan uwanta ne ta kusanta da shi fiye da komai ta yi ta waƙe-waƙe a kansa amma cikin ikon Allah da Allah ya jarabe ta da ‘ya'yanta suka musulunta duka su hudu kuma suka yi shahada a yaƙi ɗaya take cewa da fa na rasa mutum ɗaya na yi ta takaici amma yanzu na rasa hudu kuma na mayar da al'amari na ga Allah ce waɗannan hudun sun fi mun wancan ɗayan da na rasa to daga cikin abin da take faɗa a irin waƙen da ta ma ɗan uwanta take cewa falaula kasratul baki na hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi tace an ba dan akwai yawan masu kuka a kewaye da ni ba wanda su ma suna ma ƴan uwansu kuka da suka rasa tace da na kashe kaina tace amma wa ma yabkuna mithla asi duk kukan da suke bai kai kukan da ni nake ma ɗan uwana ba walakin u'azzi an-nafsa anhu bita'assi amma ni dai ina mato jinjina ma kaina wato ina jajinta ma kaina abin da ya same ni ma'ana ina koyi da waɗancan ba ka ganin cewa wasu suna kukan mutuwa shine ita ma sai ta sassauta ma kanta abin da ma yake nufi ranar tashin alkiyama ko da wannan mai saban ya ga wanda ya kai shi ga halaka ko wanda ya biye mishi suka je suka bata tare a wuta ba zai ce to yanzu dai ya samu kwanciyar hankali ba lalle suna wutala babu wannan ba wannan baya cikin su sai dai ƙara jin zafi ma da a lokacin ne zai dinga ma'ana zai dinga tanzira yana cewa ai kai ka kawo ni wannan wajen kaga ba maganar cewa to ai duk suna tare shi kenan a zo a ci gaba da zama a azaba azaba ce da ba ta da iyaka ba wanda ya san ƙarshen ta to malai yake cewa wa min ha har yanzu daga cikin kada ah, fa mana Allah subhanahu hadha al-ajra min ar-rahati an ahli an-nar dan wannan abin da za a samu na jinjinawa da jajintawa da tausayawa babu a cikin wuta to ina alkhairin mutum ya kai kanshi abin da zai kai shi ga halaka da shiga wuta fa sai Allah yace walan yanfa'akum al-yawma ba wani abin da zai amfane ku a yau in zalamtum domin kun zalunci kawunan ku annakum fil azabi mushtarikuna kasantuwar kun yi tarayya a cikin azaban wannan ba zai rage muku komai ba sai zai kara muku kiyayya da kyamar juna dan duk jayayya da za su yi da jidalin da za su yi a cikin wuta za su yi a cikin wuta za su dinga jayayya da jidali to ina amfanin jidalin wanda ba zai haifar da komai ba ba zai sa a kara ma waɗancan azaba ba su kuma ba zai sa a rage musu azaba duka Allah ya ce qala kullum kullin bi'kun da ku da su din kowa yana da narko na azaba walakin lata alamu amma su ba ku sani ba haka kowa da azabarsa wancan abin da yayi na laifi na saban Allah yana da azabarsa wannan abin da yi shi ma na batar da mutane da nuna musu hanyar barna yana da azaba irin ta Allah ya tsare kala wa min a har ila yau daga cikin abin da saban Allah yake gadarwa na ba. shine annaha madadun min al-insani yumiddu bihi aduwahu alayhi kamar yawan saban Allah yana sa mutum ya ƙara ma kansa makiya kuma masu ƙarfi a kansa wajaysun yuqawwihi bihi ala harbihi kuma yana kamar tanadin wasu runduna ne da za su shi domin duk mai saban Allah madaukakin sarki Allah zai cire mishi kariyar da ake samu daga shedanu haka shedanu za su zama sun mamaye shi sun sun mishi wato kawanya sun kewaye shi ya zama ba da wani wata kariya da za ta iya kare shi shi ne cewa zalika annan laha subhanahu cewa abin da ya sa faɗa ka domin kuwa shi Allah wanda ya tsarkaka ibtala hadal insana Allah ya jarabi ɗan adam bi aduwi da wani maki wanda la yufariquhu tarfata aini baya taɓa rabuwa da ɗan adam shine shaitan dan yayi alƙawari cewa kun mala'ati annahum min baini aydihim wa min khalbihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim shedan ba zai taba rabuwa da dan adam ba matukar yana rayi dan adam na numfashi shedan ba zai kyale shi ba idan Allah ya jarabu dan adam da wannan abokin gaban shine shedan a shedan idan abinci zaka ci baka ambaci sunan Allah ba zai ci tare da kai idan kwanciya za ka yi baka ambaci suna Allah ba zai kwanta tare da kai saboda kiyayye shi da dan adam idan kusanta iyalinka za ka yi baka ambaci suna Allah ba zai kusance ta tare da kai wannan Ƙiyayyar ka kai inda ta kai kuma baka ambaci suna Allah ba za ka kwanta ya gama komai da komai ya gama kara da yawon shi da barnar shi da kazantar shi in ka kwanta ba ce zo ya shimfide a cikin hancinka a nan zai kwana a nan yake kwana cikin hancin ɗan adam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, duk wanda ya tashi da safe ya sa ruwa a hancin shi ya face domin zai fitar da shaitan a hancin sa domin anan yake samu ya kwanta to wannan kiyayya ce ai ta kai inda ta kai ya razana ka ya tsora ka ya bata ma al'amuran ka gaba daya kuma ba zai taba rabuwa da kai ba sallah za ta shiga shaitan zai shigo cikin sallah ya bata kana sallah yana kawo ma tunanin wasu abubuwa na saban Allah a cikin sallah haka ba a taba barin mutum aiki za ka yi na neman kusanci da Allah zai zo ya shiga ka ya canja ma niyyarka a cikin aiki har sai ya bata aikin ka yi shi ba dan Allah ba saboda haka wato makiyi ne da Allah ya jarabi dan adam da shi mala yake cewa ya namu wala ya namu an ko kayi bacci shi ba zai bacci ba ya sai ya fatar da kai wayan falu zaka gafala ka rafkana kamar ce shi yana nan me yana nan a kafa a kanka yarahu huwa wa hu min aitu la yarahu shi yana ganin ka alhalin kai baka ganin shi duk inda ka shiga shi dan na ganin ka kai ko ba inda za ka yi ka gan shi Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna a yanzu san da za ka shiga gida din dan yake ta binka tun da fitanta daga masallaci zai dinga binka san da za ka shiga gida ko ka waiwaya ba za ka gan shi ba ba za ka gan shi ba shi yasa kana zuwa daidai kofar gidanka kace bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna kana faɗan wannan sai ya tsaya a bakin kofa an baka faɗa ba kuma zai shiga gidan tare da kai zai shiga tare da kai suna nan a cikin mu suna nan suna yawo tare da bai rabuwa da ɗan adam to in kana ganin kusanci ne annabi adam ya fi ka kusanci da Allah da kuma wajen da Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Adamu cikin rahamarsa cikin aljannarsa sai da shi shedan ya ratsa ya shiga har ciki ya je ya batar da annabi Adam sa ya saba ma Allah to kai waye da zaka ce kana ganin ya fi karfinka ai ka fi karfinsa sai dai idan Allah ya tsare ka ka samu tsari na Allah kuma ka tsare kanka musamman yawai yawaita ambatan Allah da kiyaye umarnin Allah da nisantar duk abin da yake na saban Allah ne to wannan shine zai ba mutum kariya daga shaidan Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su illa man ittaba'aka min al-ghawin shi ma da kanshi yake cewa illa ibadaka minhum al-mukhlasin wanda suke tsarkakakku wanda ka tsarkake su ka kare su waɗannan ba ni da iko a kansu da haka mutum ya zama muklis ya zama tsarkake bautar shi ga Allah ya yi tsarkake kan shi ga Allah sai samu kariya daga shaitan sai kwanta kuma ba abin da ya same shi da izinin Allah ya yake yabdulu juhdahu duk wani kwazo da zai iya yi da kuma himma da zai yi yana yin ta fi mu'adatihi cikin kiyayya da dan adam fi kulli hal a kowane hali har lokacin mutuwa mutum zai zo zai bar duniya shi dan yana nan yana kokarin fatar da shi har a bashin da za ka yi na karshe bai kyale ka ba kamar yadda ake rawaito kiskar ɗaya daga cikin magabata ko imamu ahmad su a ya zo mutuwa wasu suna ta ce mishi ya eh, kalmar shahada idan shi yana nufi yana cewa la la yana cewa a sai da ya dan farfado aka gaya masa a to ai an yi mamaki ana cewa ya eh, kalmar shahada ya ce ai ce a a ai yana cikin wannan shedan ya zo yake ce masa yanzu kan ka kuɓuta daga ya ce la ya ce har yanzu abin da yake ta faɗa ke mana in ya yadda haka yana kokarin batar da shi ke haka har kana yayin mutuwa ma zai domin shi kokarinsa da shi da wanda suke tare da shi mabarnata wannan tanadin da Allah ya ma mabayinsa na kwarai na rahama da jin daɗi baya son ka da wannan dan ya ce shi babban adawarsa shine annabi Adam da ƴaƴansa saboda dalilin annabi Adam aka fitar da shi daga aljanna yace to kuma ba za su koma ba in dai shi yana da tunda har aka fitar da shi to su ne sanadiyar fitansa to su ma ba za su koma ba za ta sai su koma ɗaya gidan da ya koma haka duk abin da zai gwargwada yadda zai fitar da kai zai shi yasa kullum zai mutum ya dinga kokowa da shida ko da yaushe mutum ya dinga yawaita ambatan Allah shine maganin ka da shida wa in ma yanzu dan naka mina shaytani nazgun fasta'id billah ne mutsarin Allah daga shida duk abin da yake don baka ganin sa inda kana ganin ka sane ka ce kai kokowa da shi to abun makin da baka ganin sa ya zaka yi da shi ai dai dai addu'a addu'a ce kawai za ta raba ka da shi yanzu kama wannan cutar da ta gangame wasu yankuna na duniya ai dai dai addu'a to ba cuta bane da kake ganin ta ko kake ganin ta a cikin wani haka ba abin da zai kare ka daga ita sai ne sai addu'a mutum ya yi addu'a ya mayar da al'amarin shi zuwa ga Allah to sai Allah ya yi masa to duk makiyin da baka gani shi ka nemi tsarin Allah ka nemi tsarin Allah daga gare shi to Allah yana ganin komai ai ba abin da yake buyan ma Allah yace wala yad'u amran yakiduhu bihi yaqdiru ala isalihi ilayhi illa awsalahu kuma ba wani umarni al'amari na makilci da yake da ikon da zai yi a kansa don ya cutar da ɗan adam zuwa da shi face sai ya aikata shi ya ce wa yasta'inu alaihi bi bani abihi kuma zai dinga neman taimako a kan wannan mutumin da wato danginsa shi ne min shayafinil jinni daga shaiɗanu na aljanu wa gairihim min shayafinil insi da ma shaiɗanu daga cikin mutane domin kamar yadda akwai shaiɗanu a aljanu haka na akwai su a cikin mutane akwai su a cikin mutane Allah ce shayafinil eh, jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura haka akwai shaitanu ma a cikin mutane yanzu wani shi ke nan duk abin da yake so ya kusanci da kai na so ya raba ka da imanin kai ko yana so ya kai ka zuwa ga halatta an kaga wani ya matsu wani to yana so ya bata shi yana so ya karkatar da shi sai ka ga musamman kamar misali ka samu sai ka ga mace an kawo ta lafiya kalau tana zaune da mijinta lafiya kalau masu shigowa wajenta su suke bata ta a wajen mijinta eh su za su raba auren saboda ba sa son ta da wannan alkhairin da mijin tun tana nan tana biyayya tana kiyayewa har su zo su fara kulla mata ke kina zaune ba a zama haka kawai yanzu abin da aka fara gaya mata ke ce ba da kai ake zama biyan ko in kin zauna wallahi za ki cutar da kanki haka za ki tabin wannan shayafin na jinsi ko kana cikin harkarka ta kasuwancinka da kuma wani ya zo ya ce ma kai ba haka ake biyan zuwa ai akwai wani mai taimakon mutane a ya taimako duk yanda zai ya kai ko wajensa ma'ana yi kokari ya raba ka da imanin dan abin da kake yi Allah yake sa ma albarka a cikin raba ka da shi kaga wani haka zai zo haka sai ya dau abokin shi ya kai shi wani waje na bas sai ai shi za a mishi wani taimako a to da lokacin da ma'ana Allah madaukakin sarki ya bashi abin ina mai taimakon yake ina yake mai taimakon babu shi saboda haka akwai shaidanu na mutane da na aljanu to duk wannan runduna haka shaidan zai hada su ya watsa su akan dan adam dan ya batar da shi qad nasaba lahu habai duk wata igiya da za ta iya turke shi ya riga ya daura ta wa badahu al-gawa'i duk wani abu wanda yake wato na na na ya ya daura masa wa madda hawlahu ya ya masa tarakuna ta ko'ina wa nasaba lahu al wa shibar duk abin da ake kama mutum ya tara su duk wani abu da za a fatar da mutum shedan ya riga ya kawata mashi su shi za ka shiga gida ka ga an sa mashi kaya na tsawa da komai da komai duk mutum ya huta ya shagala shi kenan ka zo ko tasha ne za a samu aka ce a sa suna wanda su sai kana tunanin zai ce a sa mbc a sa arewa shi na ana sassaka ma waɗannan tarkunan ne don a kama ko da eh, zai a ce ko kullum ka yi ta kallon wa'azi kullum ba za ta nan kallon wani abu ba shi ne gyaran tesla ɗin baki zai ce ga wasu tasha ma tana da tana da kyau a ga tsina da yinsu ne ya yi eh, sun zo don su taimaka ma su ɓatar da kai ce haɓa malam ta ka zauna ai yara za ko yara ko matan kama ai ka ga su zauna kawai za a sa kalli wannan to ana na ana saka ma tarko ta ko'ina kai kana cewa kar a yana cewa a har sai ya rinjaye ka akan wannan abin ka yadda to a saka tunda kai za ka fita ka bar su ai gida ne baka san barnar da take ciki ba ana so a kawar da su daga wani abu a daura su akan wani tafarki na barna ko duk wani tarko da ka sani shedan yana nan ya jera ya ana magana tarko kar ka dauka wani abu ne a zamanin nan ga sunan da yawa ai duk hanyoyin da shedan zai kama mutane suna nan da yawa ko yanzu ka je siyan waya kace a sassa ma wata application zai ce to a sa ma qur'ani a sa ma sai ce a sa ma facebook sai ce a sa ma instagram shi ma ai labarai ake gani a duk ne wani ne zai sama kuma abubuwan da ake nuna a cikin Allah Allahu musta'an wani bai taba sanin wani abu na barna ba sai ya bude wannan abu abin da baya taɓakawa a tunaninsa a duniya cewa akwai shi ana yi a cikin wannan abin zai samu kuma wani da an jefa mishi wannan virus din kamar yadda wannan abin yake yawo in ya shiga jikinsa to wallahi ba zai iya fita ba in ka yi juyin duniyar nan ba za ka iya raba shi da wannan abin ba da haka da yawa in ka ga mutum ya shagarta ya nutsu ya yi haka to ba ƙurani yake karanta waya ba ba kuma abu mai amfani yake karanta wani abin ɓarna ne shi yasa da ka shigo zai ga mutum kamar ya ji tsoro da ka zo kusa da mutum sai ka ga ya zuwa <laughs> sai ka gaya abu <laughs> ba zai bani ga kalla wannan abun ba ai haka ne ko to abin ya riga ya shiga wani abu ne kaman kwaye cuta ne da an jefa ma wuyar da ka gan shi in kana gani shike na ya riga ya bi ka sai ya mamaye jikin shike nan kai ma an jefa ka a cikin wannan tarko. ko zai ga mutum ba wuta sai can cikin dare sai ka ga ya buɗe abin ne yana kallo da an zo an yi sallama sai ka ga ya yi ya jike wani ma gaban shi na faduwa da ya ne. saboda me yana cikin wani abu wanda to in abin kwanan yake yin ƙura'an ne na ruwan shi don ka shigo wani ba zai damu da kai ba ƙura'an ne ke karanta ko wani abu mai amfani yake karanta to duk ira iran wannan tarkuna ne ba a cire mutum kare yi ta'amuli ga wannan ba abu ne wanda zamani ya zo da shi kuma sauki ne aka samu yanzu in ba za ka iya tafiya ka je wani zumunci ba ba zai ka kira dan uwanka da yake wata ƙasa a waya ku ta zumunci da shi ba har da cikin salar da zumunci saboda haka abu ne wanda zai iya kai ka zuwa ga samun lada kuma zai iya kai ka zuwa ga samun zunubi gwargwadon amfaninka da shi da irin yadda ka ɗauki aiki da shi Allah maɗaukacin sarki ya kare Ga haka wa ƙalari a awani bayan ya sa duk wannan tarkunan sai ya ce ma masu taimakonsa duna kuma aduwa kuma aduwa biyu sai ce kun ga ga wancan makiyinku ne kuma makiyin ubanku ne ku je ku kamo min shi la ya hutan na kada ku taba bari ya tsere muku duk ta wata hanya ku shigo masa to yanzu kamar mutum in aka samu shi irin wannan abun kallon tibin nan irin sadilar din da kanshi yanzu tunda an riga an sa mishi in aka sa mishi tarkon ya kama shi zai ce wannan wanda ake saka ake ganin su maka da madina bai ishe shi ba da kanshi zai je zuwa dstv kudin shi zai dinga cewa na sayan tashoshin da zai ga sabanin da a ciki an riga an kama shi da wannan tarfa da kan gaba za ka dinga cire duk wata mutum haka zai dinga adashe yana siya abin da ba zai amfane shi ba wanda wannan kuɗaɗen da a wani wajen alkhairi yake sa su ba ya kuma shi amfani ba sai ga mutum ya cire dubu shida dubu takwas a ƙarshen wata wai yana siyan kati ya ƙare baya faga irin tashoshin da za a ma za a nuna masu kyauta ba biyan kuɗi yanzu in kana son ka ga ɗawabi ko ka ga cikin ka ji hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saudi wanda tu ko kobo ba za ka biya ba sai dai dan abin da za ka siyo a sama amma banda shi kuma in rayuwarka za ta kare ka kai shekara nawa ba su ce ma ka biya ba to amma wannan ba a so saboda abin da ake nuna ma mutum ba abu bane wanda ake ganin na morewa ne na rayuwar duniya abu ne da zai kusantar da kai da Allah a fa irin tunaninsu kenan a irin tunaninsu kenan waɗannan don haka sai ya ce kada ku bari ya kubuce muku wala ya kun habbuhul jannata wa habbukumun nar kada ku kuskura ku bari rabansa ya zama aljanna ne ko kuma ku shiga wuta duk yanda za ku yi ku jawo shi sai kun shiga wuta tare da shi ai shine waddalla wadallazina kafaru law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a ko ai suna burin cewa ku ma ku zama irin su dan ku zama tare da su ku zama daya wa nasibuhu rahma wa nasibukum al-la'na kada ku kuskura rabanku ya raban shi ya zama rahamar Allah ce ko kuma rabanku ya zama la'anar Allah ku jawo shi kuma ku shiga cikin wannan tare da shi wa qad alimtum anna jara alayya wa alaykum min al-khizyi wal-la'n wal-ib'ad min rahmatillah fa bi sababihi wa min ajli kuma shedan din zai dinga gaya musu zai ce kun san duk abin da ya gudana tsakanina da ku da abin da na kaskanci da ni tsinuwa da ma kore ni daga rahama duk ba komai bane dalilin dan adam din nan abin da zai dinga gaya musu kenan don haka zai ce da ku, duk gwargwadon yanda za ku yi ku dage ku ga kun yi dagewa an ya kuno shuraka'ana fi hadhihi albaliya zama mu sun yi tarayya da mu a wannan musiba in fata fatana shirkatu salihihim fil janna yake cewa domin kuwa wato tarayya da na kwaransu a cikin aljanna ya tsere mana to sauran ku kama su to kaga kenan kai ma zaka iya tserewa na akwai hanyar tserewa shine ka kusanta da Allah wa qad a'lamana subhanahu bi kulle kullihi min aduwina malai yake cewa kuma mun sani cewa Allah bi ya bamu labarin wannan abu shine Allah madaukakin zargi ya ce mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hibbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya ce shaytan makiyinku nan ne ku riƙe shi maki to matsalar yanzu mutane shaidan din makiyinsu ne amma shine abokinsu haka na Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ya ce kada ku bi hanyar shaitan domin duk wanda ya bi hanyar shaitan yana umarni ne da wato al fahsha miyagun ayyuka na saban Allah wal munkar da abubuwa marasa kyau to shedan ne yake umarni da wannan haka Allah ya ce inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ayoyi suna nan da yawa da Allah ya nuna mana kaidin shedan kaidin shedan akan dan adam yana nan da yawa duk wata hanya da shedan zai iya batar da dan adam ya sa shi saban Allah tana nan suna nan da yawa a cikinmu saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya ji tsoron allah maɗaukacin sarki don ya kubuta daga sharuwarsu da haka malin ya ce allah kuma wa amara na an na akuda lana uhubbatahu allah ya umarce mu cewa lallai mu yi tata tsantsan mu ɗauki matakai na nisan wa na uddu lahu uddatahu kuma duk shiri da zamu na faɗa da shi mu yi ƙoƙari mu shi menene shirin da za ka yi na faɗa da shaidan ne ka yi garkuwa da littafin Allah da suna manzo sallallahu alaihi wasallam da ayyuka na kwarai duk lokacin da ka sa wannan tufafin a cikinka kuma shaidan bayan da bai da kaya to amma shi sai ka dau sai ba ruwanka da littafin Allah ba ruwanka da shari'ar Allah ba ruwanka da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yaya shaidan ba zai shige ka ba a dole zai shige ka da duk inda yake so a yi shine wata rana abdullahi dan mas'ud wani mutum ya zo ya same shi yace ku kuna cewa ku ne bayan Allah bayan Allah amma naga har yanzu dai kuna nan kuna neman tsari daga shedan ku ne ku kame nan ku yi wannan ku yi wannan wai kuna neman tsari yace ah. yace to eh, barawo me zai da kango yace ai ku kangwaye ne ai ai in ka ga barawo ya zo ya ga kango ba zai shiga ba ai wani gida barawo yake kokarin shiga wanda aka mishi doguwar katanga da kofa aka gyara shi aka kawata shi zaka in kai mutumin kwarai ne to kai ne duk yanda za ka yi sai ka yi ta faɗa da shaidan fiye da wanda ba na kwarai ba wanda ba na kwarai ba wannan kaman baya cikin wanda shaidan ke sa su a lissafi da haka kai ne da kake jin sanyin azba ka tashi ka fito sallah kai ne abin abin farautar shaidan duk yanda zai wata rana zai ce ma sanyi fa yayi yawa sai an ba da fatawa za ka iya sallah a gida ko wannan cutar ta yi yawa saboda haka ba sai ka fito sallah a jami'i ba ko da fa cutar ba ta same ka ba kai kuma ba wanda ta samu ce to ai an yi fatawa an ce shi kenan ko ina ma in dai in dai yi sallah shi ake so na ci sai ga mutum ya tsaya a bakin shagon shi kada yi sallah shi ba zai zo masallaci an ce malam ya ba za ka zo jami'i ba yace to ina ce na yi sallah ai ita ake so na yi to kaga shi da ya samu shiga a wajen baka kai da zaka tsare kanta ka killace kanka ma'ana ka zama na kwarai shedan ya fi fada da bayin Allah na kwarai fiye da waɗanda ba na kwarai ba sau da wanda ba na kwarai ba ba su da komai ai ba abin da zai musu ba abin da zai musu wanda zai kusa na kwarai ne ah, shedan ya buskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah yana yana tuna mishi bakin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wanda shine shine kurewa shedan ya shigo cikin sallar sa zai bata mishi sallah sahabbai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'udhu billahi minka a cikin sallah kuma yana kai hannunsa gaba kaman zai kama wani abu da aka idan da sallah suke cewa fa mun ga kai wani abu da baka taba yi a cikin sallah da yace shedan ne ya zo a cikin sallah da bakin wuta na garwashi yana so ya samu a na. ni kuma ina ta kokarin in kama shi yace in ba dan addu'ar dan uwana Annabi Suleiman ba da na kama shi na daure shi a cikin masallacin nan yara sun zo suna wasa da shi to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar ta shedan na bujiro mishi to mu ya miki mu da babu da komai ba wata kariya tare da mu saboda haka a yadda zaka kiyaye ma'ana in kaga ka kyautata din to kai kokari ka daure akan haka duk wani abu da zai zo ya kawar da kai akan wannan hanyar ka kalle shi wani zai ce to ai ya tsaya ne a dafa mushi ruwa shi yasa bai samu sallah da sauransu sai eh, ko ai wanda suka zo masallaci masu ma kila akwai wanda ya fi ka wannan bukatar ladanin da zai zo ya kira sallah shi ne yake har ya bar abin da yake ya zo ya kira sallah kai kana gida saboda haka shedan yana yana da hanyoyi da yawa da yake tarkon dan adam kuma hanyoyin ma har na kusanci da Allah in ya ga kai mai san nafila ne mai son aikin alkhairi ne sai ya fito ma ta wannan hanya da wannan rigar zai shigo ma wannan abin da kake na alkhairi sai zo ya dinga nuna ma cewa ka nuna ma mutane don ka burge su sai ya shigo ma ta wannan hanya to kaga daga nan sai jefa ma riya a cikin aikin sai ka dinga ganin ai kai kadai kake kowa baya yi sai ka ga kamar duk kafin mutanen unguwar alkhairi to shi dan ya shigo ma ta wannan hanyar. in kuma kai ɗalibin ilimi ne sai dinga nuna ma ka dinga ganin cewa ka fi kowa fahimta a cikin ɗaliban ka fi su bincike ka fi su jin karatuttukan malamai duk wani abu da aka taba je ka ji kai za ka iya bayani a kansa da haka daga nan in shaidan ya shigo ma ta wannan hanyar kai sai ka dinga ganin ma duk wani malami ba malami bane sai shigo ma ta wannan kofar to duk wata kofa da ka sani shaidan bai kyale ka ba haka da ka ji wani abu na shaidan ya fara shi goma cikin tunaninka cikin zuciyarka ko ya bata ma wani aiki ka nemi tsarin Allah da gare shi ce a'udhu billahi minash shaitani rajim kana faɗan wannan shi zai zai rabu da kai ko ka kira sunan Allah ko ka yi kiran sallah ko wani abu makamancin wannan kai dai duk sanda ya bujuro ma ka kusanci Allah wanda ya fi shi ya halice ka ya halice shi shine kawai maganinka amma bayan da za ka yi faɗa da shi a to Allah madaukakin sarki ya ya bashi wani wata dama da kai baka da ita shedan yanda jini yake ratsa jikin dan adam cikin kowace jijiya haka yake yawo a cikin dan adam haka zai shiga zuciyarka ya raya ma wasu abubuwa haka kawai zai raya ma wani mummunan abu kana zaune lafiya kalau zai shi zai fara kama sai ka fara tunanin wani mummunan abu ko wani saban Allah ko mutum kawai ya dinga tunanin cewa anya lahirar na akwai ta sai shaidan ne zai kama wa ko sai za ka yi wani aikin alkhairi sai dinga cewa ka bari a ai akwai wani lokaci nan gaba duk shi zai dinga raya ma wannan abubuwa to da zaran ka ji irin wannan ka nemi tsarin Allah daga gare shi kuma duk hanyoyi na neman kariya shi ne waɗannan abubuwan da ake abu kuma ba abubuwa ba ne masu yawa inda mutum zai kiyaye su shine mutum ya kiyaye azkaru sabahi wal masa wannan azkar din da ake safa da yamma ka kiyaye su ka samu tsarin Allah daga ta. ai ba wani dan adam da ɗan baya zuwa wajen ba a yi wannan mutumin ba sai dai kawai idan ya zo din akwai inda zai samu kofa a da inda ba zai samu kofa ba saboda haka in ya zo ya ga cewa akwai cikakken tsaro a wajen dole zai koma duk dabarun da zai zai yi dabaru na ya kokarin ya shiga in ya gaba zai iya shiga ba sai ya koma to amma in ya zo ya ga an sa kariya amma kariyar ba ta da ƙarfi sai ya kutsa sai ya shiga da ya ga kariyar ba ta da ƙarfi sai ya shiga shine sai a ce eh, shedan ya samu kofa a cikin wani abu misali za ka ga ana zaune ila yan uwa ne ko abokai ne suna zumunci da komai abin da bai taka kara karya ba sai ka ga ya raba su sai ga ana fada ana yayya da juna to kaga ya samu wata kofa ne ya shiga da kun ga irin wannan kofa za ta shiga sai ku hana misali zai ce to wani fara kace gani yana nema ya raina ka to dan ne ke gaya ma wani da ya zo ma sai ka kora wannan ko ya dinga kawo ma mummunan tunani akan wani wanda ka amince masa ila mutum ne ka ɗauki dukiyarka ka ka bashi ka amince masa ka ce a yi wani wata sana'a ko wata harka da sauransu fitan farko da ya fita ya dawo sai aka yi hasara ba a samu kudi ba ba a samu riba ba abinda shi ɗan zai fara ce ma wannan mutumin ba mutumin kirki ba kuma kai ka amince da shi ka ɗauka ka bashi to kaga sai ka kore shi ɗan a ciki suka ba ɗan adam mutum saboda haka hanyoyi da yawa shi ya yakan shiga sai ka ga mata da miji suna zaune shekaru masu yawa sai shi ya shiga tsakanin kuma da zarar ya shiga sai ka ga komai duk alkhairin da aka yi na baya sai sai a rusa shi kuma wannan yana daga cikin ma'aunai na kuskure ma'aunai na kuskure shine idan ka samu sabani da mutum to kar ka rusa alkhairin shi na baya ka tsaya akan wannan abin kawai nan da yawa daga cikin mutane ga in mutum ya wani kuskure to eh to duk alkhairin da ya na baya sai a manta da shi sai ga an manta da shi wannan yana faruwa tsakanin mutane da yawa ko tsakanin ma'aurata misali sai ga wani ya yi sabon aure to ita wacce ta yi shekara kaza da shi aka wahalar nan to duk wani alkhairin ta baya gani shedan ne duk wani alkhairinka da faɗi tashi da aka yi kila ita ta sayar da kwanukanta da waye ta tallafe shi yana wahala yana waye da ya ɗan shigo cikin gari shi kenan duk wani alkhairin ya manta shi ita ba ta son shi da alkhairi sai ta zama saniyar waye duk wani alkhairi da ta mishi ya manta ka sau kuma an tashi maganan matan ake ba su da ke to maza matan su duk wani alkhairi nata da ta mishi wallahi ya manta da shi ila lokacin da ya zo neman ta ma ba dan ita take son shi ba ba za a auren ida za a kore shi za a ce ba ida kaza ba ita ce ita tana so amma fa wani abu ya taso a gaba <laughs> zai manta da wannan karar duka saboda haka shi dan yake shiga irin waɗannan hanyoyin ya bata tsakanin yan adam in ya gaba zai iya raba ka da Allah ba sai raba ka da mutanen kwarai ka dole muke dinga neman tsarin Allah daga shaidan musamman addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na fita gida da na shiga din ko su ka kiyaye zaka samu tsarkaka mutum zai fita gida ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah to duk wanda ka nemi tsarin shi da wannan suna ai ka ka nemi kariya kuma ka samu sannan za ka koma gida ka shiga gida yanzu nan za ka shiga gida bayan isha bismillah wa najna wa bismillahi karaji wa ala allahi rabbina tawakkal ba wani wahala bane da shi to wani lokacin da zai je ya zauna a wajen yi rashi ya mance da wannan addu'a ya gama surutun shi ya gama jin labarin duniya da ya zo sai fada gida kai ba sallama ba za yana shiga zai shaɗan ya shiga tare da shi yana zuwa a kawo mishi abinci ba kiran sunan Allah an kaga abincin ka ambaci sunan Allah in ka gama kuma ka gode ma Allah akan abin da kake ce bismillah kawai fa abin da zaka faɗa kenan akan abinci in ka gama kuma abin da zaka ce alhamdulillah ba ma zika ka ƙara zaka ce to in kai haka ka kare kanka daga wannan makiyin da wato baya ruwa da ke sannan zaka kwanta ka kwanta da sunan Allah ka kwanta da sunan Allah ambaci sunan Allah kai tasbihi kai kabbara kai ailala ka yi ayatul kursi ka karanta ayoyin ƙarshe na suratu albakara ka karanta kulhuwa da falaki da nasi babu wani abu mai wahala a ciki ka kwanta kana ambatar Allah har bacci ya dauke ka in ka tashi ka tashi da sunan Allah alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amata wa ilayhi nushur ka tashi da sunan Allah to ire-iren waɗannan abubuwan su ne kariyar bawa daga shaidan duk bawan da ya tsare wannan ba yanda shaidan zai da shi ka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu muna roƙon Allah madaukakin sarki kuma na fitintunu na wannan zamani Allah ya tsare mu daga gare su inda suka shiga kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yayi ma al'ummar musulmi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa hukunci ne daga Allah madaukakin sarki na manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu alwasila wa mustawsila alwashima wa mustawshima duk Allah ya hada su ya la'ance su gaba daya alwasila ita ce mai yi da haka mai yi din ba a ce ko karami kama ko babba ba haka na wani mustawsila wanda a kama ba a ce ko karama ko babba ba haka mutum ya tsaya akan abin da Allah madaukakin sarki ya halishe shi akai Allah ya ce da kan sadaka ne insani fi ahsani taqwim Allah ya halicci dan adam a mafi cikin halitta bai bukatar wani gyara daga wani saboda haka ba a yin kari sannan kuma ne, kaya da ake sama ko kananan yara wai a sa su wasu da maza wasu kaya mata ce kanana ne ba su ba wannan shi ma ba yi da kyau wannan shi ma ba yi da kyau sai dai akwai kawai kayan da za ka samu an yi tarayya a cikinsu tsakanin maza da mata musamman kananan yara kamar su waitu kamar ta yanzu ba za ka bambance ta namiji da mace ba musamman na jarirai haka wannan babu laifi wannan ana kiran shi unisex ko a cikin tubabi akwai irin wannan to wani irin wannan ne babu laifi amma in tubabi ne wanda yake sura ne na maza to wannan ba ya halatta a sama mata haka nan in tubabi ne sura ne na mata bai halatta a sama mata in gane ko saboda haka akwai bambanci tsakanin su Eh, akwai tufafin da za ka iya gani akwai wando ya za ka yi kamen shi kasan na mata ne akwai kuma wando da kamen shi kasan na maza ne to wannan ta ga kowa da irin nashi dan kano ke zai ce to ai mace kuma an sa mata wando a akwai wando na irin nasu wanda in ka gan shi kasan cewa na mata ne saboda haka irin wannan ne wannan babu da yake a ciki wanda ku ta'ala ba ba na a siffar mahaifinsa a wannan ba san wani abu a kai ba ke cewa mene ne ingancin cewa wai mutum ya zo mutuwa shi dan na zuwa kun kunshi a sufar mahaifin shi ko mahaifiyarsa ba san wani abu a kan wannan abin da ya tabbata sunna ne cewa idan mutum ya zo mutuwa idan mumini ne na kwarai mala'iku suna zuwa mishi na rahama za su tsaya daga nesansa suna ganin shi suna mishi albishir idan kuma ba mumini bane Allah ya tsare mu munafiki ne ko kafiri mala'iku na azaba za su zo su tsaya kusa da shi suna ganin shi suna wato razanar da shi suna mushi mummunan albishir na azabar Allah da haka mala'iku su suke zuwa yayin da dan adam zai mutu amma bai hana samun cewa shi dan yana iya bujiro masa dan yayi kokarin halakar da shi amma dai abin da ya tabbata a hadisi shine mala'ikun rahama suna zuwa mala'ikun azaba suna zuwa dalili ko ne fatan Allah madaukakin sarki falauta idza balagatil hulquma wa antum hina idin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna malaka ce ai mala'ikatuna mala'ikatuna ta'ati liqabdil arwah cewa malaikatu za su zo daukar rayuwarsa هكذا فكان الله مدعوكين سركي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره وانا اتفتى شيء حديث عن البراء بن عازر رضي الله عنه هكذا انكم اشهد حديث البراء ساموا النمبا يعني بالتيمسة ملائكة رحمة الله سبحانه وتعالى الكفني لكشين الكفني الجنة التراني لكشين ترارات الجنة za ku dinga cewa ya ke wannan rai ki fita zuwa ga wato mahaliccinki wanda yake ne yarda a gare ki baya fushi da ke mumini ne sai ta fita kamar yadda ake kiyaye zuwa a bakin mota idan kuma kafiri ne za ku zo da likafari daga wuta sannan kuma za ku zo suna razanar da shi za su ce ya ke wannan rai wacce take abin fushi a wajen mahalicinta ki fita ki je zuwa ga wato wanda yake ba ne yarda da ke ba za su fi giran su fitar da ita da ƙarfi Allah ya tsare wannan shine abin da ya tabbata wallahu ta'ala a'lam Allah ne mafi tsare